Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31-25 da kuma shida A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita biyar Za a iya kuma kama mu a tashoshin rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci Aisha ta ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba Muke farin cikin kasancewa da ku a yau talata sha hudu ga watan Janairun shekara ta 2020. Da farko ga kanun labaran. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya yi alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine. Burtaniya, Faransa da Jamus sun ba da sanarwa cewa yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar shekara ta dubi da sha biyar da kasar iran ta yi ya ba su wato ya tilasta musu gabatar da batun gaban wani kwamiti sannan an kwashe mutane sama da dubu talatin da ke zaune daura da manila babban birnin kasar philippines a wajejen da wani tsauni ke tumbudin tandero dukkanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa kotun kolin najeriya ta sake daga yanke hukunci kan karar da dan takarar pdp a zaben shekara ta 2019 a kano abba kabir yusuf ya kai gabanta ko mai bangarorin da ya shafa ke cewa kamar yadda muke ta faɗa tun daga farko ba za ta canza zani ba abin da ya faru muna kyautata da zato da cewa insha Allahu Allah zai ba mu nasara abba kabir yusuf zai zama gwamnan zababben gwamnan Kano sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma fa duk sai kun saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Iran Hassan Ruhani yau dinnan talata ya yi alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine samfurin jet yana mai bayyana al'amarin da abin da ba a yafi ba a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin. Ruhani ya buƙaci a kafa wata kotu ta musamman sannan ya ce duniya fa gaba ɗaya za ta zuba ido. Haka zalika yau dinnan talata wani mai magana da yawun ɓangaren shari'ar ƙasar ya ce an damƙe wasu mutane saboda rawar da suka taka a kakkaɓo jirgin to amma bai bayyana yawan su da kuma nasabar su da al'amarin ba wannan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnati ke daɗa fuskantar zanga-zanga saboda da farko ta zaƙe cewa matsalar inji ce ta yi sanadin faɗuwar jirgin kafin ranar asabar ta ansa cewa sojojinta ne suka kakkaɓo shi har mutane wajen 176 da ke cikin jirgin duk suka mutu. Burtaniya, Faransa da Jamus yau dinnan talata sun ba da sanarwar cewa yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar shekara ta goma sha biyar da Iran ta yi ya sa ba su da wani zaɓi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin ta takaddama kamar yadda aka gindaya a kundin yarjejeniyar. kasashen sun ce sukan sun sauke nasu nauyin kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa ciki har da ɗage takunkumin tattalin arziki ma iran da kuma ɗaukar matakan gudanar da cinikayya da ƙasar yarjejeniyar wadda amurka da china da rasha ma suka rattaba wa hannu an cimma ne da zammar kauda fargabar cewa iran na kokarin kirkiro makamin nukiliya tare da ginda ya wani tanaji na takaita shirin nukiliyar ta a madadin hakan kuma sai aka ɗage ma iran takunkumin da ya yi matukar illa ga tattalin arzikinta To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kwashe mutane sama da dubu talatin da ke zaune daura da Manila babban birnin kasar Philippines a wajejen da wani tsaudi ke tumbudin tanderu da ruwan toka da kuma tururi tun bayan da ya yi amai ranar Lahadi. masana ilimin kimiyya a cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta philippines sun ƙara matakin wato gargaɗi zuwa hudu wanda ke nuna cewa wato za a fuskanci mummunan aman wuta cikin 'yan sa'o'i zuwa kwanaki shugaban cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta philippines reneto salidum ya ce sa nakalipas na 24 na oras patuloy ang pagsabog ng taal volcano na nakakita natin ng dalawang activity. Ya ce cikin sa'o'i 24 da suka gabata tsaunin tal ya ci gaba da aman tanderu inda muka yi ta ganin wasu al'amura biyu na farko shine tumbudin tanderu na biyu kuma garwayar ruwa da sauran abubuwan da ke fitowa a aman tanderun har ke cillawa na zuwa sama da tsawon kilomita biyu da kuma tokar da ke baduwa a yamma da kudu maso yammacin tsaunin na tal yan takarar shugabancin amurka shida na jam'iyyar damakar za su kara da daren yau dinnan talata a wata muhawara mai matukar muhimmanci wadda za ta zama karawar gaba da gaba ta ƙarshe kafin a fara zaben ɗan takarar jam'iyyar a jihar ayowa ta yankin tsakiyar yammacin ƙasar don karawa da shugaba donald trump na jam'iyyar republican a babban zaben da za a yi a watan nuwamba yayin da jam'iyyar ke dada tsaurara matakan tantance dan takararta bayan kowace muhawarar 'yan takara kalilan ne suka samu kaiwa ga muhawarar ta yau talata tun bayan da aka fara a watan yuni waɗanda suka samu shiga tattaunawar ta ƙarshe sun hada da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da sanata bani sanders da sanata elizabeth warren da tsohon magajin garin south bend na jihar ah, indiana pete buttigieg da sanata amy klobuchar da kuma hamshakin mai kudin nan tom steyer masu lura da harkokin kasashen waje a amurka da habasha na kokarin fahimtar salsalar wani kalami na shugaban amurka donald trump wanda ya yi a makon jiya inda ya yi ikirarin cewa ceto wata ƙasa ya ceto wata ƙasa sannan ya kuma wato taimaka wajen wato yanayin da ya faru har shugaban ƙasar habasha ya samu lambar yabo trump ya yi wannan hurucin ne a yayin wani gangamin siyasa a teledo jihar iowa wato ohio kuma ya nuna alamar yana nufin kyautar da aka baiwa firaministan habasha abi ahmed abe dai ya samu lambar yabon ne saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru kusan ashirin ana tafkawa tsakanin eritrea da habasha mai wato akan batun iyaka ana zargin wasu sojojin rasha 'yan kutsen yanar intanet da ke sashen leƙen asiri na gru da kutse a kwamfutocin kamfanin makamashin ukraine din nan burshima da ke da alaka da batun tsige shugaban amurka donald trump To a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga kundin rahotanninmu. A yau ma dai alkalan alkalan Najeriya Tanko Muhammad wanda shine ya jagoranci lauyoyi bakwai da ke sauraron shari'ar zaɓukan gwamnonin jihohi bakwai har da na kano da sokoto ya sake ɗaga ranar da za su yanke hukunci kan zaben gwamnan jihar kano wakiliyar sashen hausa muryar amurka madina dauda ta halarci zaman kotun ga rahoton da ta aiko mana wannan ɗagewa na yau shine karo na uku da kotun koli za ta ɗage shari'ar zaben gwamnan jihar kano kwamitin alkalai bakwai a ƙarƙashin jagorancin babban alkalan ƙasa justice tanko muhammad ya yanke shawarar ɗage ƙarar saboda buƙatu da lauyoyin ganduje da na abba gida gida suka gabatar kamar yadda ɗaya cikin lauyoyin ganduje musa abdullahi lawal ya bayyana mani kamar yadda muke ta faɗa tun daga farko ba za ta canja zani ba domin su maganar da suke yi shine suna maganar cewar bai dace aka ba a yi declaring zaɓe a wannan zaben da aka yi na tara ga wata ba kuma shaida ta nuna cewar zaben nan na tara ga wata akwai akwatuna 207 wanda ba a iya shigar da su a cikin wannan rizo ba kuma abin da su suke lidin da shi a lokacin bai dubu ishirin ba wannan kuma kana magana rijistar bota sama da dubu ɗari babu yadda za a yi a lokacin nan inec ta iya cewa ga wanda ya ci zaɓe kuma bugu da ƙari a cikin 207 nan guda 62 shi agent ɗin pdp shi ya zo ya kwashe su ya je ya ɓoye ya gudu da su a lokacin an zo coalition inec ta neme su sama da ƙasa aka rasa kuma wannan magana ya zo ya faɗa ma a kotu a gaban kotu ya faɗe ta cewar shi ya kwashe ya je ya ɓoye daga nan kuma ya je kawai 'yan sanda na wannan 62 kadai registered voters din sama da dubu arba'in ne su su kadai in ma a iya su za a tsaya ko a iya su aka tsaya dole ne babu yadda za a yi zaben tara ga watan nan a ce an tabbatar da wanda shi ki zabe dole sai an sake wani zabe to akan haka muke kuma insha Allah an sa 20 ga wannan watan za a yi hukunci sau muna nan muna jira shi ma barista ibrahim isa wan gida wanda ya wakilci dan takarar jam'iyyar pdp gida-gida ya yi bayanin yadda suka ji a wannan ɗagewa da aka sake yi inda yake nuna karfin gwiwar cewa dan takararsu shine ya ci zaɓe. alhamdulillahi mun yi farin ciki da allah ya basu rai da lafiya suka kasance kuma muna kyautata zato mai kyau domin bisa ga fahimtar su da kuma abin da ya faru muna kyautata zato da cewa insha allahu allah zai ba mu nasara abba kabir yusuf zai zama gwamnan zababben gwamnan kano abin da kanawa suka zaba kuma suke addu'a zai tabbata domin mun zo wannan kotu kotu mai adalci muna nuna mata kurakure da kotun baya ta yi eh, ai ba wai gaskiya ne ba su ba mu ba kasan ita kotu dama an ce mace ce mai ciki baka san me za ta haifa ba kuma ya danganci fahimtar da suka yi kotun farko ta zauna Allah ya gani mun yi duk abin da za mu gabatar da kes mu to saboda haka kuma wannan kotu ce wacce muke gani daga ita ba wai lalle hukunci akan wannan ba a kotu ce wacce take ita kadai duniya da kowa da kowa ya zuba wa ido to muna da yakini muna da tabbaci da cewa da izinin Allah su za su dubi kokenmu su za su duba abubuwan da kurakuran da kotunan ƙasa suka yi domin su tabbatar da adalci domin su tabbatar da abba kabiru yusuf zaɓaɓɓen gwamnan kano wanda jama'a talakawan kano suka zaba suka fito ne tabbata duk da tsauraran matakan tsaro da aka ɗauka kotun ta cika makil da magoya bayan 'yan takarar apc da ma na pdp musamman daga jihar kano daga farko sanata kabiru ibrahim gaya yana cikin masu goyon bayan gwamna doje da abin da ya faɗa. Alƙalan kokari suke su iya gaske su kuma alhamdulillah in sun ɗauki lokaci ba za ka hana su ba. Yanzu yi mai shari'a na ƙasa gaba ki ɗaya ke cewa har idan sa ya fara ja baya saboda karatun takardu. Saboda haka dole ne ka tausaya musu abubuwan da lokacin suke ɗauka. Daga nan zuwa hirin ga wata ba wani lokaci ba ne insha Allah nasara tana nan. Shi ma Ali Madakin Gini ya zo a matsayinsa na mai goyon bayan ɗan takarar PDP Abba Gida Gida ga ra'ayinsa. To alhamdulillahi shi komai na rayuwa ai abu ne na Allah kuma sannan komai akwai lokaci da Allah ya tsara nasa. Mun zo yau duk lauyoyi da namu da nasu sun gama duk adoption na motions da suka yi a baya. kuma an kammala komai daga karshe shi babban mai shari'a na ƙasa ya faɗi cewar wannan shari'a za a ɗaga ta a dawo ranar 20 wanda ita ce rana ta karshe yadda doka ta bayar za a iya bada wannan hukunci. An ɗage hukuncin jihohin Benue da Plateau da Bauchi sai wata rana nan gaba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji. Eh an yi shari'a mai To a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro idan kuka biyo mu a cikin shirinmu na dare za mu so mu ji ra'ayinku game da yawan ɗage yanke hukuncin ƙararrakin zaɓe da ake yawan yi a Najeriya. Za ku kirawo ku bayyana mana ra'ayinku game da wannan. To shugaban sashen kasashen G5 Sahel da na Faransa sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da aiki kafada-kafada don yakar ta'addanci da ke so zama karfan kafa a nahiyar. Wannan na daga cikin yarjejeniya da aka cimma a ƙarshen taron da suka gudanar a jiya Litinin a birnin Pau da ke ƙasar Faransa. Wakilin muryar Amurka da ke Yamai, Suleiman Mammani Barma ya aiko mana da wannan rahoto. Taron wanda aka bayyana a matsayin na sake jan ɗamarar yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel ya yanke shawarar ci gaba da zaman sojan Faransa a wannan yanki. Hasali ma Faransar ta amince ta aike da ƙarin sojoji 220 a kan 4,500 da ta girke a can farko. Matakin da ɗan majalisar dokokin ƙasa Idrisa Mai Daji ya ce ya yi daidai. Wannan abu ne wanda kamata a yi tun daɗewa. kenan alhamdulillah sun ce ma eh, duk kasashen da masu hannu da shuni daga son su taimake jesan sahel a fannin aikin soja ta kamata su saka hannunsu nan muna ganin in allah da allah zai taimakon mu mu sami mu sami kwanciyar hankali cikin kasashen gada mu sahel haka kuma an bayyana shirin haɗa gwiwa tsakanin dakarun rundunar barkano da na jason sahel domin aiki a ƙarƙashin jagorancin kwamanda guda matakin da shugaban kungiyar alternative espacito ayan musa tangare ke kallon kallonsa tamkar sakarwa faransa ragamar komai na sha'anin tsaro a kasashen sahel sun je sun yi zabne kamar yara emmanuel macron yana maganganu yana barazana kamar shine a hannun shi komi yake na duniya sun ce za a yi kwamandama guda kenan watakila ko su su sa sojawansu a karkashin shugabanni na sojawa namu har tare da su ko kuma mu mu sa rundunoninmu a karkashinsu su kasan ko yayin da muke zama da shi kenan mu ne sojawanmu za su kasance a karkashinsu ba nasu ba ne za su shiga karkashin namu wannan ba za su ya ba da shi ba yau ba talakawa a kasashen sahel ke zargin faransa da yunkurin shimfiɗa sabon salon mulkin mallaka ta hanyar kafa sansanin soja a wannan yanki abinda shugaban jam'iyyar pnd a waiwaya sumail ahmadu ya ce shine ya fara bayyana a fili a ƙarshen taron po tsakaninmu da faranshi babu wani abu na taimako babu wani abu na jin shari ne suke kulla mu kuma suka samu wasu bara gurbin shugabanninmu waɗanda suka mai wuya a gare su amma maganar soji ko na horon shi ko na barkan aikin banza ne Nijar mun shiga matsaloli iri-iri ko mun taimaki wasu kasashe ma da sojoji a nan duniya muna da tarihi. Musayar bayanai da gudanar da ayyukan samar da walwalar jama'a na daga cikin abubuwan da shugabannin jason sahel suka ce za su mai da hankali a kansu a wani bangare na yaƙi da ta'addanci. mu a zama mu na 'yan majalisa abinda muke fata muna son talaka ya zamana lahiya muna son da ya ta shi daɗi kenan tsaro zaman lahiya shi ne a wani abu in babu zaman lahiya akwai matsala mu ga ganin mu ƙasa guda ba za ta iya maganin wannan tashin hankali ba to sai dai da alama dukkan alwashin da shugabannin suka sha bai canza wa jami'an fafutuka ra'ayi ba mu dai ba mu yarda ba kuma ba za mu yarda ba da irin wannan ra'ayi a doka kawai komi namu ya danganta bisa kan horon shi sai horon shi sai horon shi sai abin da suka ga dama za mu yi gwagwarmaya mu amfani da daman da demokrasiya ta bamu insha Allahu waɗannan kasashen na Sahel da gudu za su barin shi. A nan gaba kaɗan ne za a so mazartar da shawarwar da taron na birnin Po ya tsayar. sannan kasashen na mali burkina faso chadi nijar mauritania da faransa sun ɗauki alkawalin haɗuwa lokaci zuwa lokaci domin bitar halin da ake ciki a wannan yaƙi da ke ƙoƙarin gagarar kundila sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida Suleiman Mani Barma da wannan rahoto. Masu sauraro a nan Washington da ke gundumar Columbia agogonmu na cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha takwas. Karfe hudu kenan da minti goma sha takwas a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, uku kenan da sha takwas a Ghana. Yanzu kuma ga Mustapha nasiru Batsari da shirin noma. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Farkonmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji fashin baki a kan shirin gwamnatin Najeriya na bunƙasa noma domin wadata ƙasar da abinci. To a lokacin da aka ce a koma akwai matsaloli domin ba a yi shirin ingantaccen iri a ƙasa ba. Daga bisani kuma ku ji yawan adadin dabbobi da za a yi ma allurar rigakafin cututtuka da ke saurin hallaka su a jihar Niger Najeriya. Saboda bana wallahi shanu sun wahala sosai kan wannan ciwon da ya mana. don a shiyan lafai kawai mun samu rahoto sani a sama da dubu daya sun mutu a yi saurare lafiya Toma dalla. bari mu ɗauko shirin daga jihar Jigawa inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi fashin baki daga Dr. Ado Garba Jangargari na jami'ar tarayya da ke birnin Dutse akan shirin gwamnatin Najeriya na bunƙasa noma domin wadata ƙasar da abinci. Ake hanyoyin da ake bi su ne dama gwamnatin tarayya ita ce take da alhakin ta kawo wannan irin yunkuri na yadda za a yi a bunƙasa noma a ƙasa. duka kasashen duniya da suka ci gaba da irin wayannan suka ci gaba abu guda da gwamnati za ta yi shine zama tun da farko za a taki di ingantaccen iri kullum na sha magana irin wannan a kafafen yada labarai na jarida da gidajen rediyo akan ingantaccen iri to alhamdulillahi daga lokacin da gwamnatin najeriya ta alhaji muhammadu ah, buhari president buhari ta yi maganar komawa ga aikin noma to a lokacin da aka ce a koma akwai matsaloli domin ba a yi shirin ingantaccen iri a ƙasa ba noma yana faduwa tun daga iri to bayan an yi shekara ta farko ta biyu <coughs> abubuwa sun fara balansin don kamar yanzu shinkafa ba matsalar iri wayanda suke da babbar matsala su ne alkama ta fuskar iri din da ke. Eh, ta fuskar iri din because ita alkama wato wani wani kurob ne da yake na international na ƙasa da ƙasa akwai siyasa a cikinsa wanda har yanzu gwamnatin najeriya ko bata fuskanci siyasa da take kan noman alkama bane ko kuma ba is not ready bata shirya da ta fada cikin siyasar noman alkama ba amma shinkafa da sauran kayayyakin abinci alhamdulillah kwalliya ta fara biyan kudin sabulu domin manoma suna samun abun da da ba sa samu a gonakinsu wai waccan siyasa ta noman alkama ya take ne to siyasar noman alkama kasan kasashen da suka ci gaba akan maganar noman alkama wato kamar kungiya ce dole ne har sai ka shigo za ka bi ra'ayinsu ga yadda za su ce ga grade 1 ma'ana ra'ayin 'yan kungiyar kenan iri grade na farko grade na biyu grade na uku to idan an bi na farko noman akwai ka'idojinsa ba a yin noma da taki yadda zai zo ya cuci amfanin gona kuma bayan wannan ba a yin ajiyarsa da kemikal irin yadda zai zo in an kai shi kasuwa da wari kai hatta ilimin da za a yi noman alkamar shi kansa ana bukatarsa amma abin da ke faruwa shine wato noma yana bukatar a ce akwai malaman gona waɗanda suka je suka san technical know-how ma'ana shige da hucen tsarin yadda za a yi shi bisa ka'ida. magana ta Allah a Najeriya a yau ba mu da isassun malaman gona. To bari mu dakatar da dakta anan, sai wani mako cikin ikon Allah za mu ɗora. To amma yanzu bari mu je jihar Niger domin jin yadda za a yi ma kimanin dabbobi miliyan ɗaya allurar rigakafin cututtukan da ke hallaka su musamman cutar huhu kamar yadda kwamishina a ma'aikatar kula da dabbobi da gandun daji alhaji haruna nuhu duku ya yi ƙarin bayani saboda bana mun samu matsala na ciwon huhu wanda aka fi sani da balagiro a jihar Niger amma allah da ikon shi abin ya lafa yanzu akan haka ne muka rubuta mai girma gwamna takarda ya ba mu dama mu je mu so magani yanzu haka mai odan magani a jos kwanakin nan insha Allah za mu je kowace ruga mu ga cewa mun musu wannan rigakafi eh. akwai adadin dabbobin da za a yi ma rigakafin nan ko eh, muna sa ran yi ma dabbobi kamar miliyan guda wannan rigakafi ganin la'akari da ko da yake dabbobi sun fara tafiya muna nan muna magana da sarakunan fulani cewa duk inda bafilatani yake yammanci mishi ya tsaya mai mishi wannan rigakafi saboda bana wallahi shanu sun wahala sosai kan wannan ciwon da ya bullo mana don a shiyan lafai kawai mun samu rahoto sani a sama da dubu daya sun mutu to shi yasa da muna gaya mai girma gona ya ce mu yi kokari mu yi placing order da wannan magani kuma mu yi kuma allah da nan da yan kwanaki kaɗan za a kawo wannan magani mafi kowace ruga mai masu wannan rigakafi muna kira ga sarakunan fulani ardo ardo da makiyaya da ma ba fulani ba su ba mu haɗin kai in mun zo in malaman mu sun zo kyauta ne za a yi wannan rigakafin ko kobo kada ka ba malami daga nan ofis kafin su fita za mu ba kowa kudin abinci da kuɗin man mashin da kuɗin man mota saboda kuma muna kira ga fulani ardo ardo sarakunan fulani su ba mu haɗin kai saboda mai wannan rigakafi ita wannan cuta ta huhu ita kaɗai ta kashe waɗannan dabbobi ko dai kaɗai ce saboda mugun ciwo ne yadda yanayin yake ma dabba huhu kan kumbura sai ya rufe kan zuciya sai dabba ta kasa sheda alamun da muke gane wannan idan dabba ba ta kiwo to da zaran dabba ba ta kiwo kai kokari a kawo mana rahoto ko da guda ne a ruganka za mu yi kokari mu ga cewa mun je mun duba abin da ke damun wannan dabbar eh, saboda tana hana dabbobi kiwo shine alaman wannan ciwon shanu ne kadai take ma illa ko ko akwai wasu dabbobi shanu ne gaskiya a bincike ya nuna kashi 99.9 shanu take ma wannan illa kuma in ba ma yanzu da Allah taimake mu mun samu magunguna ba da an ta shigo ruga gaba ɗaya take kashe dabbobin da ke ruga to da yake yanzu an samu magunguna masu inganci ta rage ma cutar kaifi sosai sai mm. wannan shi ne to jama'a yau ma dai a nan shirin ya kammala sai wani mako cikin ikon allah za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc musamman mahmud ibrahim kwari da ya ba da gudunmuwa a shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya to yanzu kuma sai ku gyara zama ku saurari saƙonninku da kuka aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Amadu Abacha. ya ce muryar amurka muna addu'ar allah ya sa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da shugabannin kasashen yankin Sahel da ke taro a kasar Faransa kan yawaitar har-haren 'yan ta'addan a kasashe musamman kasar Nijar ya samo bakin zaren kawo karshen matsalolin taɓarɓarewar tsaro a Nijar da Burkina Faso da sauran kasashen yankin Sahel. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu ya ce wata miyar sai dai a makwabta. Hakika shugaba Isuhu Muhammadu na Nijar ya cancanci a yaba mashi bisa matakin sauya manyan hafsoshin sojin kasar da ya dauka. Duba yadda a bayan nan 'yan ta'adda suke yi wa dakarun sojin kasar gilla amma mu a ƙasarmu Najeriya hafsoshin soji sun kwashe sama da shekaru hudu ba tare da an sauya su ba duk da kuwa da karuwar kai harharen 'yan ta'adda a kasar Da fatan shugaba Buhari zai koyi darasi daga shugaban Nijar. sai kuma sakon ƙarshe haɗin gwiwa da ya fito daga babawo mato da ali abdullahi dogon baga suka ce muna fatan wannan garan bawul ɗin da shugaban nijar ya yi a kan manyan hafsoshin tsaron ƙasar allah ya sa wannan matakin ya zama mafita ta alkhairi ga al'ummar ƙasar muna addu'a allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakanninku da ra'ayoyinku godiya muke yi mu huta lafiya. yanzu kuma kafin mu karkare shirin sai ku saurari labarai a takaice. To a takaicen shugaban Iran Hassan Ruhani yau dinnan talata ya yi alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine samfurin jet yana mai bayyana al'amarin da abin da ba a yafe ba. burtaniya faransa da jamus yau dinnan talata sun ba da sanarwar cewa yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar shekara ta biyar da iran ta yi ya sa ba su da wani zaɓi illa su gabatar da al'amarin gaban kwamitin sasanta takaddama kamar yadda aka gindaya a kundin yarjejeniyar an kwashe mutane sama da dubu talatin da ke zaune daura da manila babban birnin kasar philippines a wajejen da wani tsauni ke tumbudin tanderu da ruwan tuka da kuma tururi tun bayan da ya yi aman wuta ranar lahadi yan takarar shugabancin amurka shida na jam'iyyar democrat za su kara da daren yau dinnan talata a wata muhawara mai muhimmancin gaske wadda za ta zama karawar gaba da gaba ta ƙarshe kafin a fara zaben takarar jam'iyyar a ayowa ta yankin tsakiyar amurka to masu sauraro da haka kuma muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta haɗa shirin sai injiniyan mu na yau al santos aisha ce ke cewa mu zama lafiya.